وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا إقالا Allah ya raba mu da talauci da wanda ya yaki fi sabilillahi ba abinda yake so zai samu igiya ya goyi abinda da zai daura rakumansa iqala da zai ɗaura rakuminsa قال اخبرنا عمرو بن علي منين ne ko menene gaza fi yayi yaki a cikin tada addinin Allah wa lam yanwi min ghazatihi illa iqala abinda zai samu abin niyyarsa kenan ya samu kaza قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن, الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah duk wanda ya kinta da addinin Allah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى هذا غزا في سبيل الله بنية أن يحصل على إقالا يربط به بعيره فله ما نوى إن حصل على الإقال فقد حصل وإن لم يحصل فقد خسر قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن جبلة ابن عطية عن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا وهو لا يريد إلا عقالا فله ما نوى باب من غزا يلتمس الأجر والذكر babin da ya zo wanda ya yakinta da addinin Allah yana son lada kuma yana son a shi ya hada mai kenan ya hada guda biyu yana son lada kuma yana son a shi ya hada nawa guda biyu to me zai samu a eh ah, me me yaban ba tabbas bai samu dokai samu wancan da ya rasa abinda aka ce man gaza yaltamisul ajra yana son me wa zikra amma yabe guda biyu yake so a ya wa inna ma li kulli mar'in ma yayi ni ya samu lada kuma ya samu ambato kana mafruda an yahsula alaihi ma walakin bihin ila ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعة قال أخبرنا عيسى بن هلال الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا معاوية بن سلام عن إكرمة بن عمار عن شداد بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة الباهري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يا زوج من الله صلى الله عليه وسلم سيتي أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له يا من الله متن يجي ياكي ينا صلى الله عليه وسلم أيبيش ميزي سامو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له باشر كومي فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له باشد كومي ثم قال سألنا سيتي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه إن الله تبس داهر للي أسني أسكن كتيتي Allah la kabalu min al'amali Allah baya karban aikin da bawa yi, illa ma kana lahu khalisan sai dai wanda aka yi don Allah kadai ba wani abu a ciki Wabtu ya bihi wajhuhu kuma aka nemi yadda Allah mai sarki a ciki shine ne shine zaka samu lada a ciki amma kana son lada kana son ayabe ka kana son lada kana son a ganka kana son kaza kana son kaza yace ba ka da komai a ciki eh eh eh eh amma yanzu in har Allah ya kai mu ya yi kuka a cikin eh Allah zai nuna maka amma da za a zan Allah zai nuna maka abin da zai yi eh sai ban eh eh to me ne alaka wancan hadisi da wannan magana za a ga abin da zai yi saboda wa eh magana ta kare ko kuwa da wa yake magana ba za Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga abin da zan yi saboda Allah da sadaukar da rai rayuwa ta ba haka bane ba to kai me ya maka duhu a ciki eh zai yi na me yaki saboda me a magana ta kare shi yasa a iya samu shahada babu thawabu man qatala fi sabilillahi fawaqa naqa babin da yazo na ladan wanda ya kinta da addinin Allah kuma saboda Allah fawaqa shi shine lokacin da za a tatsi nono a nuna dabba a je a batta kuma tana shayarwa kuma a huta zuwa jima a sake dawowa a yi din shi da ake ce mafawaqa ka. an sake an tasa nono aka bari ta huta aka huta an jima kuma aka zuwa aka sake dawo aka tatsi nono ne kamar ya je yaki ya sake yi kuma قال أخبرنا يوسف ابن سعيد قال سمعت حجاجا قال أنبأنا ابن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك ابن يخامر أن معاذ بن جبل حدثه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة وان ياكي تاد الدين الله سبود الله ko da su ɗaya ne ko su biyu ko nawa ne Allah zai ba shi aljanna wa man sa'ala Allah al min indi nafsihi sadiqan wanda ya roki Allah ya samu shahada yana da gaskiya ya fada a cikin zuciyarsa thumma mata sa'annan ya mutu a gidansa aw kutila ko aka kashe shi falahu ajru shahidin yana da ladan shahidi ba a ce ya zama shahidi ba aka ce yana da ladan shahidi in ya mutu a gidansa amma in an kashe shi yakin fi sabilillahi fa ya zama shahidi kenan wa man juriha jurhan fi sabilillahi aw nukiba nakbatan wanda aka ji masa ciwo aka ji masa miki ko rauni ko kurji ko menene a cikin yaki ta da addinin Allah fa innaha taji'u yawmal qiyamati ka aghzari ma kanat za ta zo ranar tashin alkiyama da jini cike launuha ka za'afaran kalan jinin kamar za'afaran warihuha kal misk kalan jinin kuma kamar almiski wa man juriha jurhan fi sabilillahi fa alaihi <coughs> tababu wanda duk aka ji masa ciwo a cikin yaki tada addinin Allah yana tambari na shahidai za a buga masa tambari na shahidai babu sawabu marrama rama bi samin fi sabilillahi azza wa jalla babin da yazo na ladan da mutum ke da shi in yayi harbi kibi yayi harbi da kibi a cikin tada addinin Allah ko so ɗaya ko so biyu ko ya samu abin manufa abin da ake nufi ko bai samu ba shi dai yayi saboda Allah mai manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية عن صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن شرهبيل بن الصمت ابن السمت أنه قال لعمرو بن عبسة يا عم حدثنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah yace ka ba labarin wani hadisi da ka ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na ji manzon yana fadar cewa man shaba shaybatan fi sabilillahi ta'ala wanda ya tashi a cikin addinin musulunci yana yaro yazo ya kuruciya yazo ya girma ya har ya tsufa ya furfura kanat lahu nuran yawmal qiyamati wannan girma da yayi furfura da yayi dinnan zata furfura zata zo masa haske yaran tashi alkiyama wa marrama rama bi sahmin fi sabilillahi ta'ala <coughs> wanda duk harba kimiya cikin yaki ta da addinin Allah balagha al-aduwa aw lam yablugh ko ya je ya kashe abu kafiri ko bai isa ba kana lahu ka itti raqaba za a bashi ladan wanda ya yanta baiwa ومن اعتق رقبة مؤمنة كانت له فداء كانت له فداءه من النار عضوا بعضو wanda kuma ya yanta baiwa mumina ko bawa mumini Allah zai yanta shi shi ma daga barin wutan jahannama gaba gaba قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيه السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة دو وند حرب كبيرة سبود الله أشكي كتاب أدين الله الله زي باش لا أشكي الجنة فبلغت يومئذ ستة عشر سهما قال كويا كيسو قوم شاشر كوسو دي كوسو بي كومينين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول man rama bi samin fi sabilillahi fa huwa idlun muharram wanda biye harbi su za da Allah ai za a bashi ladan ɗantaccen mutum bawa kuma wanda yake da Hey. Eh, eh. eh. a cewa eh, ka jiyar da mu wani hadisi da ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muke so me ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin albarka jin daɗi suke yi a ce manzon Allah ya ce kaza nema suke yi saboda su yi aiki da shi kai kuwa yanzu guje ma aikin kake yi saboda al'amuran su yi maka yawa an karanta littafan an karanta bulugul marami an karanta buhari an karanta wane ne don littafan an karanta amma aikin kaɗan su ku hadisi ɗaya za a karanta sai a yi aiki da shi ba shi yasa ba shi kenan ba bulugul marami ya ce ma fa ha e, ni'matil murdi'a wa bi'satil fatima wai duniya la da uwa mai reno za ka ci mulki za ka samu kudi za ka yi kaza amma ranar da za ta yaye ka ta gama da kai za ka lahira da laifuffuka bi isatil fatima wannan wacce ta yaye ka ta muna an fahimta قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن شرهبيل ابن الصمت قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر كيمنا حديث لك منظر الله صلى الله عليه وسلم أما كي هنكل وهذر قال يتي سميته يقول من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله kanat lahu nuran yawmal qiyamati duk wanda ya girma har ya tsufa a cikin addinin musulunci saboda Allah wannan tsufa furfurar za ta zama masa haske ranar tashin alkiyama qala lahu hadithna annabi sallallahu yace kai muna hadisi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai takasassan kai hankali qala samitu yaqulu irmu ku yi harbi man balaga wa bi sahmin rafa'ahu Allah bihi darajatan wanda ya harbi ya samu kafiri abokin gaba Allah zai ɗaukaka darajarsa a cikin aljanna qala ibn naham ya rasulullahi wa mad daraja ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin daraja ce wannan mana harbin da kai ba shi ne zai sa ka shiga aljanna ba shiga aljanna ya tabbata wannan zai sa ka samu wata ɗaukaka ce a cikin aljanna kala amma innaha laysat bi atabati ummika yace wace daraja ce sai ce ai wannan daraja ba irin kofar ɗakin iyayen ku bane ko gidan ku bane a'a daraja ce walakin ma baina darajataini mi'atu amin tsakanin daraja da daraja tafiya shekara 100 ne ba kofar gidan ku bane nan da nan a'a in za yi hadisi in za ka faɗa mana ka faɗa mana saboda ka ji tsoron allah ke in za ka yi mana hadisi ka fada mana tsaho saboda Allah kar ka yi kari kar ka yi rage kada ka faɗi son zuciya me ya kashe ilimi da aiki son zuciya abinda kake so shi za ka fada abinda ba ka so ba za ka fada ba saboda a rike da kai ake yi ana rike da tattalin arzikinka taimaka maka ake yi ba ka ake yi menene da menene ake yi ciwo shi za ka samu damar ka faɗi abin da ya dace zai faɗi eh zai yi ba zai yi ba in ka faɗi abin da ya dace ma wurin wani ne kan wani ne wanda baka da alaka da shi amma wanda ke baka eh, eh, kuɗi da abinci kana kallo yana yin abin da ba shi da kyau eh, ya ce ma ka imuna na mana hadisi sai ka yi tunani ka ɗauko ta hadisi da ba ta da alaka da laifin shi ka yi hadisi ko ba ka yi ba ka yi mhm. eh ba ka da yadda za ka yi saboda tarbiyyarka ta sha babban da tarbiyyar sahabbai da tabi'ai har zamanin su imamu malik ba tabi'ai ba ba tabi'ai ba imamu malik tabi'u tabi'i tabi'i ne ba haka bane ba amma lokacin in aka ga gaskiya ko za a yanka mutum ne sai dai a yanka ga imamu ahmad masu alatu falkar qur'an ai ka san ko su malaman su ba sun sha bamban imamu shafi ya yi tawili ma'alawa da ya yi tawili imamu ahmad shi kadai tsaya ya shi wahala kuma allah ya tsirar da shi imamu malik fatawa ya bayar aka ce dawo daga wannan fatawar ya ce a eh, gaskiya ya faɗa kan me zai dawo aka ce ka faɗi gaskiya kuwa ba azaban da ba a yi masa ba kuma yake janyewa eh khalifa ne ya zo yana son ya karbi mulki ne da karfi ce duk kowa ya zo ya mu baya da ni wannan zai mu baya wannan mu baya sai da kuka ku gama ce to kowa ya alkawari cewa duk ran da ka janye mu baya an kamata ka tasa <laughs> shi kenan in na janye mu baya a ta in na yi tawaye in na yi kaza kaza mata ta tasa ba ya daura kowa ba kenan sai aka zo da fatawa na imam malik sai ce ai wanda aka tilasta shi saki matarsa ba ta saku ba a matasaku saku ba za ka jawo eh, khalifa matsala kenan imam darul hijira ka janye wannan fatawa ya ce gaskiya aka fada akan mai kuma za a janye ba azaban da ba a yi masa ba ya ce gara wannan ya ce gara wannan yanzu kai ba zancen azaba ba ne ba a kuɗi kawai ka samu ko ka samu abin shi ne zancen azaba ma maganar azaba ta taso ba me kake samu me za baka baka mota a baka kudi a baka kaza a baka kaza shine ko da ka rasa imani ko ka rasa komai daidai a tafi ba damuwa a yi istighfari ba haka bane ba قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المؤتمر قال سمعت خالدا يعني ابن زيد أبا عبد الرحمن الشامية يحدث الشامية يحدث عن شرهبيل بن الصمت عن عمرو بن عبسة قال قلت يا عمرو ابن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان واحذر shine laysa fihi nisyan wala tanqusun ba mantuwa kuma ba kakka rage wani abu karka kara wani abu fa qala qala ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man rama bi sahamin fi sabilillahi fa balagha al-aduwa aw akhta'a aw asaba ya harba saboda Allah ya kashe abokin ga kafiri ko ya yi kuskure ko ya samu abin da ake nufi kana lahu qa'idul raqaba zai a bashi ladan wanda ya yanta baiwa wa man a'taka raqabatan muslimatan wanda yanta wuya ya musulma kana fida fida'u kulli udwin kulli udwin minhu udwan minhu min nar jahannama in ka saya ka yanta ko na ta kace ka yanta kowane kowace gaba cikin gabobin wannan baiwa za a yanta gabobin ka baki daya yadda ka yanta ta daga bauta haka Allah zai yanta ka daga wutan jahannama ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن الوليد عن بن جابر عن أبي سلام الأسود عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد الله مرة يجزر كي زي شكد متون أكو أجكين الجنة بكبيا كبا قدان sani'uhu ya hattasibu fi ihi alkhaira wanda ya kera abin ya feke abin ya gyara abin saboda Allah warrami bihi da wanda ya karba ya harba wa munabbiluhu munabbilahu da wanda ke miko masa abin ruwan yana harba su ukun Allah zai sa su aljanna in sun yi saboda Allah babu man kulima fi sabilillahi azza wa jalla babin da ya zo na wanda aka jimma rauni aka jin masa ciwo a cikin yakin ta da addinin Allah qala akhbarana muhammad bin mansur qala haddathana sufyan an abi zinad an al-a'raj an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuklamu ahadun fi sabilillahi ba ba za a jimma wani mutum daya ciwo ko miki ko rauni a cikin yaki ta da addinin Allah ba sai ya kawo to ka ce ce wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah fi sabil Allah shi ya san wanda za a jimma ciwo a cikin ta da addinin sa saboda abin a zuciya yake illa jaa yawmal qiyamati wanda aka jimma rauni din nan zai zo ranar tashin alkiyama wa jurhuhu yasabu daman kurjin na zubar da jini اللون لون دم لون دم كلا جنين كلا جنين والريح ريح المسك كنش جنين كما كنش المسك كده ايه saboda Allah tada addinin Allah fi sabilillahi kuma saboda Allah eh. kuma saboda Allah Eh. Eh. lokacin da ka yi abu saboda allah ɗin an karba ya tafi ba za a dawo da shi ba kuma an fahimta sai ka yi abin da zai rusa aikinka sai aka zo aka yabe ka sai ka ji daɗi suka ce wannan tukwici ke aka baka wancan yana nan ba don ba abin da ka nema ba ke haka ne? قال أخبرنا na hannadu السري عن ابن عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم وإن أكشي أتكي يكي ترى دين كروفيسو كوي مسلول كلل بيسو أتكي جنسو فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة جرهه يدمى launuhu launu damin wa rihuhu rihu miskin ku rufe su da jinin su babu wani jin ciwo da za a yi ma mutum cikin yaki ta da addinin Allah ya zo ranar lahira ga kurjin yana fitar da jini jinin kalar jini amma kanshin almiski kenan babu ma ya kulu man ya tsanuhul babin da ya zo na wanda abokin gaba kafiri ana yaki ya soke shi ko ya harbe shi ko ya masa wani abin قال اخبرنا عمرو بن سواد قال انبانا بن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب وذكر اخر قبله عن اماره بن غزيه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أهد جابر بن عبد الله رانا ياكي أهد wawallan nasu mutane suka sheka suka sheka da gudu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa musu ka'ida sai ba su bi ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin fi 12 rajul manzo Allah na wani bangare tare da mutum 12 min al-ansar cikin lansarawa wa fihim talhatu ibnu ubaidillahi wannan manyan lansarawa a cikin su akwai talhatu ibnu ubaidillahi fa adrakahum mushrikuna sai mushrikai suka zo su kawo musu hari fantafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala man lil qawl da manzo Allah ya waiga ya gansu zuwa shi ce waye zai tare su waye zai je hadu da su fa qala talha ana sai talha ya ce ni ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama anta yace saura tsayanan فقال رجل من الانصار ana ya رسول الله sai wani mutum kuma cikin lansarawa dama an ce su goma sha biyu ne mutanen lansara sai rufa ce ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala anta kai fa qatala hatta qutila kai eh tuje je ka anta sai zai yaki har aka kashe shi ثم التفت فاذا المشركون فقال من للقوم sai manzo Allah ya sake wai kuma sai ga mushrikai ce waye zai tare su Faƙala talha ana qala kama anta ya talha ce ni ya manzo Allah ce a'a ka tsaya ka tsaya da ko ka zauna fa qala rajulun min al-ansar ana faƙala qala anta fa qatala hatta qutila thumma lam yazal yaqulu dhalika wa yakhruju ilayhim rajulun min al-ansar fa yuqatilu قتال من قبله A faɗi, افدي manzo Allah ce waye sai je musu wannan yazo yaje yaki har aka kashe shi haka aka tai daya bayan daya hatta baqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa talha ibn ubaidillah har sai da sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare da shida talha ibn ubaidillah wanda ya nemi shahada tun farko manzon Allah ce a'a isa yi wanka ma'ana ashe na da lokaci kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lil qaumi fa qala talha ana فقاتل طلحة قتالا أحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه ya je yaki irin waɗanda wancan suka yi aka buge hannunsa aka yake yasunsa wakala has wakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qulta bismillah da yaji ciwo has yace law qulta bismillah da ka ce bismillah la raf'at kamal la raf'at kal malaika aga tina suka ji kace bismillah mala'iku za su dauke ka والناس ينظرون متانينا كلو ثم رد الله المشركين سألنا ألا يكري مشركين باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله باب da yazo na wanda yake ta da addinin Allah takobi sai ya kuskure ko ka fadi kan sinin ya kashe ka ko garin jifa sai yazo ya jin maka ya kashe ka to ya za a yi قال اخبرنا عمرو بن سواد قال انبانا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن وعبد الله ابن كعب ابن مالك ان سلمه بن الاكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل اخي قتالا شديدا يجي رانا رانا ياكل خيبر dan uwana yayi yaki mai tsanani ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fartadda alaihi sayfuhu faqatalahu sai aka samu kuskure shi takobinsa sai ya sake dawo masa ya ji masa ciwo ya kashe shi fa qala ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika wa shakku fihi shi suna shakka wane takobin shi kashe shi kaza kaza kaza kaza kaza washa kufi fihi rajulun mata bisilahihi rajulun suna shakka mutum ya mutu da makaminsa mutum ya kashe kansa makamin kai kashe ka qala salamatu faqafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min khaybara sai manzo Allah ya dawo daga yakin haibara fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ata'azanu li an artajiza bik ya manzo Allah ka min izini na rera waka da kai fa azina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce babu laifi fa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu eh, ilam ma taqulu sai manzo Allah ba shi izini sai umar ce ka san fa abinda zaka faɗa fa qultu sai na ce wallahi laula Allah ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina wallahi ba dan Allah madaukakin sarki ba da ba mu shirye ba da ba yi sadaka ba da ba mu yi sallah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqta yace ka faɗi gaskiya fa anzilan sakinatan alaina Allah ka sauka mana sakina da nutsuwa wa thabbit al aqdama illa Allah ka tabbatar da daga mu in mun hadu da kafirai wal mushriku da kad baghaw alaina mushrikai sun zalunce mu falamma qadaitu rajazi yace da na gama rera waka ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala hadha wa ya faɗi wannan qultu akhi sai nace ai dan uwana ne qala rasulullahi sallallahu فقلت يا رسول الله والله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه yace wallahi mutane sun shakka yi masa sallah sai mutum da ya mutu da ya mutu a ma'ana makamin sai kashe shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mata jahidan mujahidan ya mutu yana jihadi jahidan mujahidan haka manzo Allah ya faɗa قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه سنة تنبيون أن سلمة بن الأكوع إن لابار أمانك شيبان لابار مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه sai ba shi labarai ce sai dai lokacin da na ce mutane suna gudun su yi masa sallah wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kazzabu wallahi sun yi karya mata su kazabu sun yi kuskure manzo Allah sai akhtau sun yi kuskure ko mata jahidan mujahidan falahu ajruhu marratayn wa ashara bi isba'i mata jahidan mujahidan falahu ajruhu marratayn babu tamanni alqatl fi sabilillahi ta'ala babin da yazo mutun yana burin a kashe shi a cikin yakin ta da addinin Allah me yake da me yake ladarsa قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان أي يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري قال حدثني ذكوان أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي لولا أن أشق على أمتي بعدن كرنا نوحل دا الأمة تابا نتاقرا مسو ندورا مسو أبن بزاس إيابا lam atakallaf an sariyatin da ban zauna gida na aika a ayi yaki ba da duk sa'an da za a je yaki da ni za a je walakin la yajiduna Ga gashi mutane talakawa ne ba su da karfi raunana ne ba su da abin da za su hau wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ni kuma ba ni da abin da zan ba su su hau wa shukku alaihim an yatakhallafu anni kuma suna jin nauyin suna jin wahala suna ganin cewa dan me za su zauna gida manzo Allah za shi yaki wala wajidtu anni qutiltu fi سبيل thumma uhayitu thumma qutiltu thumma uhayitu thumma qutiltu salasa amin ga yadda manzo Allah yake tausaya ma al'ummar safu to wallahi duk wanda ya takura ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibtida'an al'ummar manzo Allah suna farawa ne daga gidanka matanka da 'ƴa'ƴanka har zuwa abinda kake mallaka قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناجم الله صلى الله عليه وسلم إلى فدرتي wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa laula anna rijalan min almu'minina ba dan wa'ansu mutane cikin mu'minai la tatibu anfusuhum anfusuhum ay yatakhallafu anni ba za su ji dadin na fita yaki su su zauna gida ba wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ni kuma ba ni da abar hawar da zan ba su su hausu je yaki in za su ji sai da kafa ma ta hallaftu an sariyatin takzu fi sabilillahi da ban zauna gida wayansu sojoji dakarai sun je yaki ta da addinin Allah ba wallazi nafsi biyadihi lawadittu anni uqtalu fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtalu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda darajar da ke cikin jihadi da musamman eh, shahada da ina fata ina kauna na je na yaki a kashe ni a raya ni na je na yaki a kashe ni a sake raya ni na je na yaki su uku قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه عن بهير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أب... عن ابن ابي اميره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من الناس من نفس مسلمه يخبضها ربها تحب ان ترجع اليكم وان لها الدنيا وما فيها غير الشهيد ya ce babu wanda allah zai karbi ransa yana da kaman duniya da makamannin a ba shi fiye da duniya abinda kake da shi duniya ya zama kuma yana fatan ina ma da ya dawo duniya kuma ya ce sai shahidi mana shahidi duk abinda zai samu a lahira din nan yana fatan ina ma da za a dawo da shi duniya ya sake yin jihadi kuma a sake kashe shi mana shahidai su jin daɗin mutuwan masu ke yi saboda an ce ai shahidi tsakanin shi da zafin mutuwa kamar abin nan ne zafin mutuwar da zai jike duk abin da aka yi bindiga ce wuka ce takobi ne menene da menene kai ne kake ganin abin nan da shi shi gwargwadon wannan shi ne kaga ya kushin nan gwargwadon jin zafin shi قال ابن أبي أميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ول ولا أن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر يتي أكشيني أكشيني أتكن ياكن تادا دين الله يافي أمن لك من دنيا نندوبا كده babu sawabu man kutila fi sabilillahi azza wa jalla babin da yazo da ladan wanda aka kashe shi a cikin yakin ta da addinin Allah madaukakin sarki qala akhbarana muhammad ibn mansur qala hadathana sufyan an amr qala sami'tu jabiran yaqulu qala rajulun yawma uhud ranan yaki uhud wani mutum sai ya ce ara'aita in qutiltu fi sabilillahi fa aina ana ya manzo Allah in aka kashe ni a cikin yakin ta da addinin Allah ina nake qala fil jannati yace a cikin aljanna fa alqa tamaratin fi yadihi thumma qatala hatta qutila yana cin dabino ne yace ya manzo Allah wannan yakin da ake in an kashe ni a ciki ina ne makoma na yace aljanna yace bakhin bakhin idan na zauna ya tsaya ya canye dabino ma ya bata lokaci sai ya cire dabinon sai ya jefar sai shiga yaki sai aka kashe shi tunda manzo Allah ne ya ce mishi aljanna fa ko kai yanzu manzo Allah ce maka kana mutuwa yau aljanna zaka ce manzo Allah bari zuwa magarba eh a ce ga makomanka tabbas ba shakka aljanna ne ka ce a bari sati biyu ina Najeriya ba wuta ba ruwa ba kwanciyar hankali sai ka ce a barka eh eh a zauna a yi me ba me yake da ake zaune wahala ko to rayuwar kenan rayuwar kenan babu man katala fi sabilillahi ta'ala wa alaihi dainu babin da wanda ya yaki da addinin Allah kuma ya samu shahada amma akwai bashi a kansa don a san khatarin nauyin khatarin da ke cikin bashi ta'azana Allahu min ad-dayn yanzu bashi ya zama abin ado abin isa قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin manzo Allah yana kutuba akan minbari fa qala sai ce ara'aita in qataltu tufi sabilillahi sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin ayu kasru Allah anni sayati ya manzo Allah ka bani labari na je na yaki ta da addinin Allah ina mai hakuri ba mai gazawa hakuri ba muhtasiba ina neman lada muqbilan gaira mudbiri ina gaba nake zuwa yaki ba gudu ban ja da baya balle na gudu ba wannan abubuwan da nayi na bajinta da isa ayu kasru Allah anni sayati Allah zai kankare min lefufuka na zunubaina qala na'am sai ce eh thumma sakata sa'atan manzo Allah ce eh wannan bajinta da kai zai kankare ma kuka. sai manzo Allah ya shiru zuwa can kuma sai manzo Allah ce qala aina sa'idu alifan malaika jibril ya zo da wahayi ina wanda ya tambaya dazudin nan fa qala ar-rajulu ha ana za yace gani na ya manzo Allah sai yake wani abin bajinta kenan qala ma qult me ka faɗa me ce shi tambayar ta ka mai mai ta muji قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا حالك حالة كوني صابرا حالة كوني محتسبا حالة كوني مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي قال نعم إلا الدين إتي إيه إذا أكاكري مكلمه سيبان دباش sarrani bihi jibrilu anifan dazu dazun nan jibril yazo yi min asiri cewa duk wanda ya samu shahada za a kankare masa laifuka su duka banda bashi bashi sai an biya saboda bashi haƙƙin ɗan adam shahidi ke nan wanda ya samu shahada za a kankan laifinsa amma ban da bashi sai mutane kowa ya san halin da yake ciki قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه ميكينون مهمان ونن الأمر منذ الله تشيوى نعم إيه مغانا تاكاري من دانا شيء ملائكة جبريل رزو كجيكا شيء مصابان دبايش معنى daga sama mala'ika jibril ya zo da wannan sako ban da bashi za a kankare masa laifuffukan saboda ya samu shahada amma akwai bashi a kan shi sai an biya قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي تلك الرواية سيئاتي وهذه الرواية خطاياي المعنى واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يكفر الله خطاياك وسيئاتك فلما ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم استدراك نزل جبريل بوحي جديد أو أمر به فنودي sai manzo Allah ce a kira shi ko manzo ya kira shi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istafhamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yubayyana lis sahaba kayfa qulta madha qulta awwalan فأعاده عليه قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل عليه ka كذلك قال لي جبريل عليه السلام fatawa ta farko iya eh, haka ne yanzu jibrilu in matsalan ba ta da muhimmanci manzon Allah ya zantar da hukunci nan da nan Allah ya aiko wahayi jibrilu je ka ce mashi ban da bashi قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم fa zakara lahum manzo Allah ya tashi a cikin su yana musu kutuba yana ce musu annal jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal yace yaki ta da addinin Allah da imani su ne suka fi dukkan wani aiki fa qama rajulun fa ya rasulullah sai wani mutum ya tashi ce ya rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah ayukaffiru Allah anni khataaya ya. qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghayra ghayr mudbil fi hadhihi riwaya lam yubayyin as-sa'il annahu sabirun muhtasibun illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qarrara lahu hadha al-mabda in kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun wa anta muhtasibun wa anta muqbilun ghayr mudbil hadha min alfaz an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ad-dayna إلا الدين استثناء من عموم المغفرة فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك قال أخبرنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن أمر سمع محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أي حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله أرأيت إن ضربت بسيفي يا من الله كبالي لاباري نتشير تكو بنا نجي نياك في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى أقتل هر أخي أي يكفر الله عني خطاياي Allah zai kankare min laifuka na qala na'am falamma adbara da ya ba kama hanya ya tafi ya samu gara basa ya samu falala kenan ko da'ahu fa qala hadha jibrilu yace kai yaka yaka nan yaka na da yazo yace hadha jibrilu al ishara ila jibril ka anna jibril ha hadha ها حرف تنبيه ذا ishara. الإشارة ala على السكون في محل رفع ha za. jibrilu mubtada ke khabar mubtada nan ko yaqulu illa an yakuna alayka daynu ga jibrilu nan yana fadar cewa sai dai akwai bashi a kanka mana da kai kenan yake magana yana faɗa min in dai akwai bashi a kanka ba za a kankar bashi ba sauran laifuka za a kankar babu ma ya tamanna fi sabilillahi azza wa jalla babin da ya zo ma ya tamanna fi sabilillahi azza wa jalla abinda ake nema buri a cikin yaki tana addinin Allah قال أخبرنا هارون بن محمد ابن ابن بكار قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن القاسم ابن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال maalal alal ardi min nafsin mutu babu wani rai da zai mutu a duniya walaha inda Allahi khairun kuma zai samu alkhairi wajen Allah alkhairi kake nema wajen Allah aljanna da komai da komai sai kuma ka mutu kuma ka samu wannan to me na roƙa kuma da duniya ba ka bukatar duniya kenan hibbu an tarji'a ilaikum walaha ad-dunya illa al illa al ba wanda zai samu yana son alkhairi wajen Allah kuma ya mutu kuma Allah ya bashi alkhairi kuma yana buri ina ma da ya dawo duniya kuma ya sake mutuwa ta biyu fa innahu yuhibbu an illa alqatil sai shahidi fa innahu yuhibbu an yarji'a wa yuqtala marratan ukhra shi yana fatan da ya zai dawo duniya a sake kashe shi kuma to shahidi ke da wannan daraja amma in ba haka ba duk wanda ya je lahira kuma ga shida ya samu abin da yake so a wajen Allah madaukakin sarki ba zai taba burin fatan ya sake dawowa ba sai shahidi kenan ma'ana shahada tana da daraja kenan a wajen Allah madaukakin sarki a wajen komai kowa ma to yaushe yaya za a yi a tarbiyyantar da kai kan ka san ma'anar shahada din har kana burin ka samu shahada din wace irin tarbiya sai an samu manyan malaman da ba su da bukata a duniyan nan sai lahira su kansu ba su da bukata a duniyan nan abinda suke shine tarbiyyantar da al'umma inda akwai a ji daɗi in babu a yi hakuri to waɗanne za su iya tarbiyyantar da kai akan yakin ta da addinin Allah amma wanda ya fi ka son duniya ya ce shi malamin ka yana son duniya ya ce ka zo ka je lahira za ku fahimci juna Allah ma na fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man واليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Thank you.